لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون يا قوم مني والله كوني ودن da munafukai da yahudawa suke jin tsoro a zuciyarsu fiye da Allah wannan abin da aka faɗa na tsananin tsoro da raunin tsoronsu ga Allah ya faru ne saboda su mutane ne da ba sa fahimta kuma ba sa ganewa, domin da suna ganewa da sun san Allah ne ya fi cancanta a ji tsoronsa, saboda shi ne yake ɗora ku a kansu.